Gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnatinsa za ta bibi batun Sheikh Abdul Jabbar Kabara har zuwa ƙarshensa. Mai magana da yawon Ganduje Abba Anwar ya ambato shi yana bayyana hakan a ranar Juma'a yayin wata ziyara da ya kai wa Sheikh Karibullah Kabara wanda yaya ne shi ga malamin Abdul Jabbar. yana magana ne mako guda bayan an kai malamin gidan yari sakamakon gurfanar da shi a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke jihar kano an gurfanar da malamin a gaban kotun ne a ranar juma'a bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzura jama'a da zargin da ya sha musantawa gwamna ganduje ya ƙara da cewa muna matuƙar farin ciki da ganin cewa muna bin matakin da suka dace game da wannan batu kuma gwamnatin jiha za ta ci gaba da bibiyar lamarin sosai har zuwa ƙarshensa gwamnan jihar kano ya yaba wa malaman jihar kano da suka tafka muƙabala da sheikh abdul game da zarginsa da yin batanci ga manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa fafutukar ta muce duka za ku ji mu da ci gaba da wannan batu nan ba da daɗewa ba ko dai kawai ku ci gaba da bibiyar mu a wannan shafi na matan zamani na ɗaya a duniyar youtube